سبحانه وتعالى suwa ne suka bauta ma aljinna aljannu ne suka bauta boyayyun abada shekai suna bautar aljannu ba bauta irin wanda suke yi ba gumaka bautar da suke ba aljannu ta ce bautar da'a yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mushrikan larabawa idan suka idan suka zo ga gari ba wanda suke yi sai su nemi izinin shugaban aljanu wannan gari a hun bi sahibi hadal wadi ina neman agaji ina neman tsari da shugaban wannan rafi daga cikin ina na gaba da ta'ala ce ba zaɗin gumba ba annahum وعنده كان رجال من الإنس يقولون برجال من الجن فزادوهم رعبا mutane sai suka rinka neman agaji da aljanu sai suka ƙara aljanu girman ke da bani don haka bautar da suke ba aljanu ita ce ta neman agaji ita ce ta neman tsari ita ce ta neman biyan bukata ita ce ta roƙo suna zuwa ga bokaye bokaye su nema masu da aljanu wannan bauta ce akwai kuma wata ma'ana cikin wannan aya shi ne suna bauta wa mala'iku saboda su ke mala'iku matsayin ayan Allah ba ta kamar su ce Allahu an zalika qawlul karim saboda kalmar jin tana da duk abin da yake a boye za ka yi tana iya ɗaukar ma'anar mala'iku wajen alurin lahi a aljanna sun sanya ma Allah a wukar tarayya su ne koyayyun halitta mala'iku ke وخلقه العالم ألا يأتي يا زاهي أبو كمستعد ألا غيره ألا يأتي وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سيسوك آد أليا يا إرم بزان يا إرم ما تسكت من ما ألا وتعليم بنين ما يدكير تسكت أن عيسى الله بنين ما يدكير تسكت أزيل الله Mana seperti itu sistem kecil Malah itu yang ada tangan ini Rai itu adalah jembatan ini Cacu mati di gendam selisa Subhanahu wa ta'ala Mayasifu Kegiatan pertumbuhan dan kegiatan Kedekatan di sisi Jadi bersama wajib Allah Allah ini maka Dengan kesempatan asal Anda yang berhubungan Walau berhubungan ta ina zai yi Allah ya haifi da alhalin baya da abokiya baya da mata wanda bai yi aure bai na haihuwa Allah makaɗaici ne da baya da bukata zuwa ga aure to haka ba zai yi haihu wa khalaqa kulla shay kuma Allah shi ne halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shi ne mai cikakken sani da kowane yau kira bai da bukata yana da cikakkiyar wadatuwa da yin aure tun da ko ba ya yi aure mu shakka ba zai kai ba masu aure su ne suke yi gani kuma ba hukun wannan shi ne ubangijin ku Allah la ilaha illa hu ba mu ne cancanci bauta in ba shi ba ku kulli shege shi ne mahalicin komai ba abu ko bauta masa ko huwa ala kulli shay'in Allah shi ne shine mai kula da kowane irin abu shine mai ba da karfi da tsaro da kowane irin abu shine matsayin musulmi da rana lafi da kowane masu gannai idanu da masu idanu ba su yin suka ubangiji ba su yin yin yawa da wani da kowane jirgin alsawa alhalin shi allah yana riskar gannai duk abin da ke gani bai ganin Allah amma Allah na da wani ne gani ya ba mara gani wa huwa al-latif khabir Allah shine mai rufi shine mai girma da ya ce la tudrikuhu al-absar saboda ne bi annahu latif a latif ba a iya sauran kai gare shi kuma ba a buga ma Allah misali amma ana faɗa ma mutane abin da hankali suke ɗauka akwai ababe da ke cikin halittar nan waɗanda saboda ɗanɗantar su da rukuzin su ba a ganin su sai da ɗan adam ci gaba ya yi telescope ya yi microscope ko haka yanzu da ku saboda ne saboda a ashe ɗanɗanta na iya hana agawa to haka girma yana iya hana agawa abu na kai girman da ba yi wani ya yi girma da wani kaga da ya ce lafi ya yi nuni ga lafi dubu hamsin da ya ce huwa dubu hamsin sai ce saboda da saboda kabilu shi ne mai cikakken sani shi ne mai ƙwarewa ta gano ciki da wani kona lamai la ta fara da kafin da abu da lafi wa'anda yake da Allah a saboda yake da lafi duka waɗannan ayoyi الله تبارك وتعالى نبي رسول الله ونسي موسى سيدي موسى سيدي جاء موسى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن tsayuwarsa wajen halitta da cancanta a kai ta so dai ba a sarrafa nafsa wanda ya gani to don kansa wa man amiya fa alaiha wanda ya kasance ya ga waɗannan hujjoji ba ba wanda ya kawo kalabi ba wanda ya kawo ta sai shi ba haka tauhidi yana da dawo gaskiya tana da wurinta in ka gane ta kai za ka fara yin ba kuma kai za ka tudu wato Allah ya ce ce wa ma ana sai ya rinka zama tsaro da yake Allah bai sa ni rinka bin ku sai na ga abin da kuke bai sa ni in ga bakon ku ko ya gane amma Allah ya yi da haka yi iyaka aiki na ke ne isa da sako in kana kuma nan da ne kamar yadda sai ku ayat amma haka ne muke jin ayoyi wani ya koro da wasu da a wata kira'a da wasu da kira'o'i da yawa da ke kai wannan kalma dukkan suna tattara da ma'anar wai saboda sukan je ko kuma da suke da rasta wanda a duk karatun sa yi ko kuma da rasta koya maka shi ake koyo shi kai ko kuma ba ta yi hanyar ta shi kai ƙago a rinka kai ka zauna ka haɓuce ka muka karanta ai da kai da sun kawo kuma sai ku yi da su

أن تملى عليه كفرة وأصيلا قل أنزله روح القدس من ربنا Allah ta kafa ya suna ta wannan Qur'ani ba wani abu ne ba ce kire ne na ƙarya da Muhammadu Kalu da wasu mutane da suka taimaka masa Allah ta ku sun zo da zalunci da ke ƙarya kuma sun ce wannan abin da annabi Muhammadu ya kantawa wai ta kungiyoyin mutane ta kone da ya da su ana yi masa shi su dare da ta yaya ya rubuta alhalin shi bai taɓa rubuta wata ko bai ta yaya ya rubuta su alhalin shi bai iya rubutu ba kuma kun sani ko fi kowa shi wani bayyana kuma kawai ne Allah ce mun bayyana waɗannan ayoyi da mutane suke sani kuma suke bi ka wuya da zakka ittabi ma uhiya ilayka ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa شركه تيكم لا إله إلا هو بعضهم يتتتي ودائما أنا با وأعلم من المشركين وكان يقول إلى المشركين كان لديك أفكاس كان يشكوت ولو شاء الله ما أشركت إلا أن لا يصل أو سيشرك ما أو لأن لا يقدر ليس أنك من أمر وجوه المكان سوى يسسل جامع ليس به وزال أنا نقول هو قليلا إن إيه إيمان سألت الولد بإنفاق قدرت matakan kare jiki ba wa ya kan tsaro gare su aka ayyuka ba wa ta alaihi doki kuma kai ba sanya ka zama wato da wakilci ko mai kula da azukan ko al'amuran su ba kai kan da tura bala wa isa kai za ka da sako duk ne za mu za su gani Allah bisa da ƙetare iyaka ba bisa da yi shekaru sarala ba suka sani kuma in ka zage kuma ka su ko za su ɗauki wanda ka sani shi ne Allah sa su zage shi kada kada ka jawo ma Allah ta daga nan malamai suka samu babban ƙa'ida ta sabbin zari'a kullu zari'atin ila shirki أو إلى البدعة أو إلى الحرام فيجب سدها يجب غلقها بها duk wata kofa da idan aka buɗe ta tanda za ta kowace shari'a da suka rufe kofa kuma sai a daraja a to kuma idan ka zage shi ga asali ya kamata ce kana da lada domin kishiya ne aka yi ma Allah sai ka zage kishiya ne ka yi lada ko kai ba to amma wannan abin da za mu yi zai bude wata babbar kofa ta karnai ta za a zagi Allah za ku sai a ce to karfe saboda haka ba sun ce duk kofar da ke jawo ɓarna shari'a tana so ka toshe da shi sa alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ah, mal'un man sabba wani ne Allah ya lantso ne zagi a yanzu. Abin su ce ya rasu da kai kai su ko ba ta waliyi. ya za a yi mutum ya zaɓi uwayensa sai ce subbu abar rajuli sai subbu abahu wa subbu shi ne zagin uban wani sai ya jawo a zaɓi wasu a zagi uwarsa waye zagi gidan saboda haka ba a yadda mu zagi gumaka ba ba a yadda mutum mutunci su saboda idan mun ne to mushrikai za su zaɓi allah da mutunci sai su yi zama sun jawo wannan kuma hukunci fari a shari'a malamai musamman malaman malikiya sun yi amfani da ita wajen hana abubuwa da dama waɗanda da asali in an duba ana yin su halas amma idan an yi su suna jawo abin da yake haram wannan babbar ƙa'ida ce wanda tana shiga a cikin fannin ibada tana shiga cikin fannin mu'amala tana shiga cikin fannin ciki kai duk abin da yake koda da asalin shi halal ne idan dai zai buɗe kafa ta haram kuma ya shi a sudurin sanin wannan su ne fuka na addini an ce shekul islam ibn taymiya allah ya salama ya shuka shi da rundunarsa ta mayaka a kan tatta ta tagiya sun bugu suna barci sai wani ce mutum igiyar nan musulman shi ma wannan jihadi sai ce ta ai ita giya da take mana wannan jihadi da mace suke domin inda farki suke da yanzu ba za mu yi da yanzu mun zama da mu za ka wannan giya ai makami ce mu a gari ga ashe inda wannan ya so giya mu kawo su ya halatta su saboda ta yi mana aiki babba wanda ya fi ƙarfi bisa ga hadari ci dama an hana shan giya ne ne mutum ya ta hana shan giya ne لأنها تصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة سوى الجيع أنا أنا أمتهم ألا تنا عن سبيل هي تسوق ولا الجيع أنا مستشفى مسلمين جديد لكن الجيع أقول سبب كان مسلمين مكان مين ثم الوعظ إلى مقابل سوى قائلة تشيء سوى ko da abu wajibi ne idan zai jawo barna ko da abu mustahabi ne idan zai jawo barna to dole sai mun yi muwazana sai mun auna mu kai menene nauyin matsayin sa addini menene nauyin barnan da zai jawo jarida ce kai ta ta musulunci sai aka rubuta shafi guda a kan wata matsala ta siyasa wacce ake takaddama a kanta akan wannan peji guda sai aka rubuta ne gaba musulunci ya ci gaba ko ya ci ba kana zai ya kafa ya da labarai sai ka ce in za ka sa kan wando guda da masu ke masu wannan kafa ta yada labarai sai suka toshe kafar kafa ɗaya masallaci da ne zuwa kullum mai wazi akwai abubuwan da basu su gane ba akwai suka gane sai ka fara da inda ba su gane ko ka fara da inda su gane sai suka kore da masallaci da awaka ta gaba ko ta ce baya cultura nos legitima a construir esa relevancia que hemos dicho que era ese libro legítima la legítima al muslapa de hecho el gobierno ha hecho al asada no a ser más bello de verdad no va a ser más bello amma hikima kun ne sama ne da hikima hikima ce kullum da kai yadda ake da mu ka dora komi a bagirs ayi abu inda yake amfani ولكن إن نفعت الذكرى وأقسموا بالله تعالى أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وكذلك زينا لكل أمة فيسب الله أدوان بيئة شين من بار سوران كبا بابان جنين يدركي هنكلي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Allah ce kada ku zagi waɗannan da suke bauta ba Allah ba idan kun yi haka za su zagi Allah bisa ga ta'addanci da tsallake iyaka da gairi ilmin ba bisa ga ilimi kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahu Allah ce kamar haka ne muka kawata ma kowace al'umma irin aikin da suke yi sa masu hikima ke cewa kowa ka gani karkace daidansa kenan shi a gurinsa daidai yake amma kai kana ganin sa karkace to yi kokari ka fahimtar da shi karkatarsa sai ya dawo amma gaya mashi cewa shi karkatacce ne kaɗai ba zai isa ba amma gamsar da shi cewa karkata yake ka gani mai dawo a kullahun fi anfusihim qawlan baligh summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga Allah makomar su take fa bi ma kanu ya'malun sai Allah ya ba su labari da abin da suka kasance suna aikatawa sannan cewa aqsamu billahi jahada aymanihim mashirkai sun yi rantsuwa da allah jahada aimanihim shine matukai matukar wato kurewa kai karshe da rantsuwarsu in ka ji ya rantse da lata ko ya rantse da uzza ko ya rantse da hubal ko ya rantse da manata ko ya rantse da duk abin da yake rantsuwa da shi suna rantsuwa da rana suna yi da wata suna yi da ka'aba saboda ganin girmanta amma da kajiya ce wallahi shi nan rantsuwa ta kankama ta kai ƙarshe wato mushirkai ba wai girman allah ba su gani ba sanin girman nasa yadda yake abu su suna ganin girman allah ta yadda har suna ganin mu ba mu isa mu kai gare shi da haka suke bi ta kan gumaka suna ganin girman allah ta yadda suna ganin koran tsuwa da shi bai zama dole bari mu fara da ƙananan iyayen gici da haka in musiba ta cin masu ba su kiran kowa sai allah dalla man tad'una illa iya da zaran sun ga bala'i ba su kira kuwa sai Allah saboda suna ganin nan an fi karfin lati da azza wannan shine abin da Allah ya kubutar da ikirma idan Abu jihar da shi lokacin da aka yi fatu makka manzo Allah ce ya zubar da jinin su hudu da yan mata biyu ya ce ya yafe ma kowa amma banda mutum shidda saboda sun kai matuƙa wajen cuta ma Allah da mutum ikrima ya gudu ya ta fada ruwa suna cikin teku sai jirgi ya tangar tangar igiyar ruwa ta murda sai mai kira ya tashi ya kira ya ce to jama'a kowa ya kai kuka ga Allah kun sani a nan a irin yau lata da uzawa su da sai ikrima ya ce to nike nan ni kawo ni in dai lata da uzawa su umarne ne wato su umarne ne yaushe Ya ce Allah na ɗauki alkawari in ka kubutar da ni wallahi ni ku zan je in ɗora hannuna kan da manzo Allah ya masa rubaya. wala aji ajidaddahu rahima na tabbatar da zan same shi mai tausayi ba zai kore ni ba kuma abin da ya faru ke sai zo musulunta sai ga ikirma ya zamo daga cikin barajen musulunci waɗanda suka sadaukar da rayukansu lokacin da aka yaƙin ridda sai na abubakar tarbun sai a sulh bayan garin madina ya tarbo shi ya zo ya ciwo ganimar masu ridda ya ɗebu dukiya mai ɗimbin yawa sai dina bakar ce kaga daga nan zuwa can duk garken nan na baka daga nan zuwa can naka ne daga nan zuwa can duk ka ɗauka sai ce duk in yi mai da su wayo za ku yi min ya ce kun taimaki manzo Allah can da farko muna can muna faɗa da shi yanzu lokacin da Allah ya ba mu dama ko ku biya mu daga nan duniya yace wallahi ko ta ruwa ne bukata Allah da manzo ya ishe ni to kaga wato munasaban kawo wannan magana shine cewa idan mushrikai sun tashi rantsuwa ta tsakani da Allah to da Allah suke rantsuwa amma idan su suka tashi rantsuwa ta ranki ranki za su yi rantsuwa duk wanda suka gada shi ne lalacewa ce wa aqsamu billahi da ayman sun yi rantsuwa ta ƙarshe a wurinsu to me suka rantsi a kansa la'in ja'atun ayatul la yu'minun biha sun sai da Allah idan ka zo musu da mu'jiza za su yi imani da ita qul innamal ayatu inda Allah ka ce mu'jizoji na Allah ne Allah in ya so shike ka sauko da mu'jiza ni ba aiki na bane da yawa wanda ke tsammanin annabi idan yana son mu'jiza da kansa zai yi da'a akwai abubuwan da annabi yana so ya yi musu domin ya gamsar da su su musulunta amma ba zai iya ba don ba alhakinsa ba wani ma abin da yake ɗauka ko waliye ma duk waliye in ya tashi zai bayyana da karama ko ba don haka in ka bibi karamar shehu da ake yaɗawa za ka wasu rabin su duk ba gaskiya ba ne amma akwai da gaskiya ne kamar duk karamar da ke tabbatar da Allah ya taimaki shehu wajen tabbatar da addini wannan kaga gaskiya ce amma duk karamar da ke nuna shehu yana kuri ina son ya yana da wani ilimi na gaibi kamar cewa ya tsallaka ya ɗebo goro a gwanja wata ta zo ta ce tana neman izini zuwa kasuwa ya ce kakki je tattafi ko da ta je ba ta ga ba ta dawo ta tana da jika ta ƙarshen a nisa gobe ma an mata sata za ta zo wuri shehu ke kagar ba karama ce ka bayyana to waliyi ba shi ke makansa karama karama ba ita ke tabbatar da waliyi akwai waliyan Allah da yawa da Allah bai bayyana da karamomi gare su bayyana karama yakan zo ne domin taimako galibi kamar lokacin da aka ƙure ka sai Allah ya bayyana da taimakonsa inda malam jabir bai kusa da na kawo muku labarin a abin nan cewa gizo-gizo ya yi saƙa har kurciya ta zo ta yi kwai ko ba haka ba domin malaman tarihi sun kawo shi amma su malam jabir malaman hadisi sun raunana shi to amma daga cikin abin da ya inganta akwai labarin suraqatu malik wanda shi ya kusa ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya bayyana da mu'jiza har wadda ta sa ya musulunta to kenan annabi ba shi ke kago maka san mu'jiza Allah ne ke kawo ta duniya ta saboda haka su da ke cewa sai ka yi mana mu'jiza kaza sai ka yi mana wa qalu lan laka hatta tafjura lana min al-ard a kasan mu ba ruwa ka fito da teku duk makka ta cika da ruwa aw kuna laka jannatu min nakhil kaga duk duwatsu ne yanzu kawai sai mu ga gashi kai wani lambu na dabino tsakiyar duwatsu wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina ko kuma duk in baka iyawa to ba ka ce Allah na sauka mana da to yi maza maza ka saukar da bala'in ka gani ka ji yanta Allah Auta tiya billahi wal mala'ikati qabilan ko ka zo da Allah da kansa ga mala'iku sun yi sahu sahu sun biyo shi muna gani aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko duk in baka iya wannan yanzu muna so ka kaga wani gida na zinari kai ɗaya da shi ƙasar autar kafin sama ko ka rinka hawa mu gani ka kana tashi ka je sama ka dawo suka ce kai walan nu'mina lurqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban minas sama kitaban hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u kai ko hasa baka in ba da littafi ka dawo ba ba da rami da kai Allah ta kula subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ta tsarkiya ta mutum ba me hada da waɗannan abubuwan kuke faɗa hal kuntu illa basharan rasula ni wani ne in ba dan adam ba ni mutum ne amma manzo saboda ni ban iya kaga gidan zinari ni ban iya tashi in haura sama kaga annabi ya ce bai iya hawa sama su ko sun ce da shehu da koyar sama suke hira kokarin dai sai an samar da karama wannan ba ta ce karama babba ta mujaddidi ita ce bayyanar da addini a ƙasar shirka har Allah ya ɗaukakar da addini da shi ya kafa daular musulunci ko karama da ta wuce wannan wani girma kake neman masa banda wannan amma cewa ya tashi ya hira ya je can da me bambancin sa da tantabara ya yaka baka girmama shi duk a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwa har zuwa wafati akwai inda aka ce ya hira saboda Allah an dai ce an kawo buraka an ɗauke shi an yi isra'il to duk wanda dai suke so wato su ne shehu kishin manzo Allah kar a ce manzo Allah na da wani abu wanda shehu ba shi wannan shehu shehu bai yi wannan ya kuma koyar da wannan kun babu wani waliyin da ke hamayya da manzo Allah ko akwai shi domin sadatul auliya su ne sahabbai akwai sahabin da ke hamayya da manzo Allah akwai wanda ke ganin don me Allah ya bashi wata karama ko mu'jiza ni ma sai an bani babu so mushrikai masu cewa sai an bayyana musu mu'ujizoji Allah bai karba musu a mafi yawa ba amma akwai inda ya karba musu amma sai ya zanto ba su amfana da karba wanda aka shi ne lokacin da suka ce kai abinda muke so ka tsage wata biyu rabi ya yi na rabi yayi yi Allah kuma ya sa Allah ya sa aka tsage wata shi Allah ya iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al an tsage wata amma sun imani ba su imani ba sai Allah ce me yace wa ma yi yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu yanzu kaga da mu'mine ake magana shi saka ce wa aqsamu mushrikai sun yi rantsuwa ja da aimanin la in ja'atuhum ayatun la yu'minun nabiya qul innamal ayatu indallah wa ma yushirukum kum mu'minai kar ku sa ranku ga Allah ya saukar da wannan mu'jizoji don kwaɗayin da kuke da sunsunta. wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu me zai jiyar da ku cewa ko da an zo da mu'ujizojin nan ba za su yi imani wannan shi ne gane babbar hikima da ta sa Allah ya ki saukar da mu'ujizojin da suke roƙo rahama ce gare mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan Allah ya saukar da aya aka kafirce to zai saukar da musiba to kuma al'umma ce ta wanda aka sauko da shi aka aiko da shi rahmatan lil alamin ba a son musiba gare mu da haka sai aka ce to kar a zo da aya domin idan aka zo da aya za su kafirce in suka kafirce za a zo da azaba kamar yadda mutanen na misali su yi saboda haka rahamar Allah ita ta sa wa'annan abubuwa suke roƙo a kawo ba a kawo su kina la ce ma mana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun ba abin da yasa muka ki saukar da mu'jizoji mu gudu ayoyin sai saboda na farko sun karyata su wa atina na naqata mubsiratan fa mu biya wa ma wani bil ayati illa ta wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Allah ce muna jujjuya zukatansu da ganin idanunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda tun farko suka ƙi imani ma'ana sun ga gaskiya da farko sai suka kauce suna sane yanzu sai allah ya ɗibautar da su suka wato dabirce suka kasa gane gaskiyar a lokacin da ya kamata su gani ta ka idan ka gaskiya yi gaggawa ka rungume ta in ba haka ba allah zai maka ba da ƙin gaskiya da rashin ganinta a da ka ga gaskiya ka ƙita yanzu ba ka ga gaskiyar ba balle ka so ta akwai ayoyi da yawa na alkur'ani da ke karfafa irin wannan magana cewa idan ka ga gaskiya ka kauce mata to Allah zai barka ka shaɗaya ta ingiza ka zuwa ga bata tun kana ganin kulin ka har ka dawo kana ganin kanka ne wa nazarhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce muna jujjuye zukatansu da ganin su mu bar su cikin dimuwar bata wa nazarhum fi tughyanihim ya'mahun mu bar su a cikin kangararsu suna dimuwa suna bacewa tun da an gwada musu gaskiya tun da farko suka kibinta Allah kai muna kariya walau annana nazzalna walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum mauta. wa kallamahum almauta wa hashawna alaihim kulla shay'in qubla وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة Allah ce inda dai a ce mu mun saukar musu da mala'iku kamar yadda suka nema suna son mala'iku su zo su gansu ai wani lokacin ma har wuce iyaka suke su ce Allah suke son gani da kansa domin su tabbatar da gaskiyar aikin da yi Allah ya zo ya faɗa su cewa wannan da kuka ganshi shine manzona sannan ya tafiye shi kaga babu zalunci wata ainihin da rashin kunya wanda ya kai wannan da suka ce a sauko da mala'iku su isar da sako ko kuma akalla kai su gaskata ka Allah ce to da mun saukar da mala'iku wa kallamahumul mauta kuma muka tayar da matattu suka yi musu magana domin su gaskatar da abin da kace wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula muka tara masu komai da komai muka tayar da kowa da kowa ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ba zai ba za su ba zai su zama masu imani ba sai fa idan Allah ya so walakin na ya yajhalun amma da yawan su sun jahilci haka wannan aya tana tabbatar mana cewa abinda ɗaya ayar ta faɗa ma kana ma an tu'mina illa bi idhnillah ba wanda ke imani sai da izinin Allah don haka duk yadda wa'azi ya kama ka in ka ɗauke shi ka kai ma wani shi haushinsa zai ji duk yadda ka ji gaskiya kamar hasken rana wani a gurinsa dulum ke kallonta ba yadda za ka yi hukunci Allah ne to inda ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya fahimtar da kowa da kowa ba to wa a kai mai wazi ka ce sai kowa ya fahimta ba zai yi ba amma yi iya kokarin ka abinda Allah ya dora maka kenan taron mu nan cikin masallacin nan namu mun kai jama'ar adadin wasu annabawa guda ɗari annabi a wayan annabi har guda ɗari suna wa'azi amma taron jama'a su bai bai wuce wannan taron namu na wannan masallaci abu huraira na sauraron karatun tafsiri to ka ashe mai wa'azi ba wajibinsa ne sai kowa ya gane gaskiya ba saboda kai ba ka iya dora mutane akan gaskiya Allah ne ke iya dora su amma abin da kake ka gwada musu ita shine shiryar da kake yi duk waɗannan Allah na faɗa ma annabi da sahabbai saboda su kwantar da hankalinsu sannan ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal yuhi ba'dhum ila ba'din زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا haka ne muka sanya ma kowane annabi yana da makiya la ilaha to wani mai wa'azi ne zai yi zambe da makiya ko in haka ne ba za a samu in dai li kulli annabi yana da makiya kuma Allah ya ce shayatin al wal jinni shaidanun aljannu da shaidanun mutane su ne ke keya da annabawan Allah ashe annabawa har a cikin aljannu suna da bakiya haka magadan annabawa har a cikin aljannu suna da bakiya shi yasa in kana mai wa'azi wajibi ne ka zanto kana neman garkuwa ta addu'o'i na littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura kamar haka ne muka sanya ma kowane annabi aduwan makiya shayatin aljinni wal insi shaidanun aljanu shaidanun mutane da aljanu da haka a cikin aljannu akwai makiyan annabawa haka ma a cikin mutane yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin suna wahayin wato magana kyakkyawa wacce aka yi mata ado saboda su ruɗe su don haka idan kana adawa da annabawa to abokan ada abokan yin adawar nan tare da kai na mutane za su rinka ingiza ka ga abin da zai ƙara halka aljannu ma daga cikin maƙiyan annabawa za su zo su rinka faɗa maka wasu sanailai da wasu 'yan dabaru da wasu 'yan misalce-misalce da kwatance-kwatance da kaddarawa har sai an tabbatar da dai adawar nan ka ci gaba da ita yuhi ba abuhum ila ba'd sashen suna wahayi zuwa ga sashe suna isar da sako a asirce dama abin da wahayi shine isar da magana a asirce zuwa gare ka kun ga wayan nan da muke lokacin da kake magana da kusa da kai bai sani amma wanda kake magana shi a can nesa yana jin ko wannan siga ce ta wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd waya suke dauka suna buga ma junansu haduwa suke cikin dare suna mitin a asirce saboda mi saboda su tabbatar da an yi adawa da annabawa walau sha rabbuka ma fa'alu Allah ce da ubangijin ka ya so da ba su yi wannan sharrin ba fa zarhum ma yaftarun ka bar su da abin suke kagawa wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma saboda zukatan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba su karkata zuwa ga abin nan da suke ado na magana wani yarda domin su yadda da shi wani ya ƙutarifu makon ko kuma saboda su ƙaga ƙarya abin da su masu ƙagawa ne da ƙarya wanda yana nuna mana cewa adon bagana kawai daɗin baki shi kaɗai iya buga misali shi kaɗai duk ba su ne zama akan gaskiya ba gaskiya ita ce abinda Allah ta ta ta'ala ya zo da shi ta hannun aka haka idan malami yana ɗora ka akan maganar Allah da maganar manzo Allah to wannan shine malami dora ka kan gaskiya amma idan su ruful kauli ne kawai magana ce mai daɗi salo ne salon baki ne to wannan bai nuna cewa suna akan gaskiya kan wannan ayoyi kamata mu kwana duk da makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu aiki da shi da mu kuskure da tutukan harshe Allah ya mana gafara ya mana afwa وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين a jiya an kawo tambayoyi da dama cikinsu akwai waɗanda yake suke buƙatar ƙarin nazari akwai waɗanda nake ganin bai kamata mu buɗe ƙofar ba ku damar duk abin da kuka dama kan ku yi ta tambaya yana da kyau ku koyi cewa abin da yake da amfani gare ku ne kawai za ku amma tambayoyi kawai na bida sani ko na bida a sani bai kamata ɗalibai ilimi su shiga tuda yanzu don haka da gangan ba za mu amsa su tambayoyi kuma idan ku ci gaba da kawo irin su ba za mu amsa wadda ya ce malam ina bin liman a cikin sallah bayan yi ruku'i sai na ji kaman ya ce sami allahu liman hamida sai na ɗago daga ruku'i ashe kuma sautin daga wani masallaci ne ka ji fa'irin matsalar muku ga shi na a wannan masallaci amma hankalinsa na can ga limamin wani masallaci masallacin kusa yake ko ne sai kilasifika tana kawo gani shi ai na taɓa ku labarin wanda ma da hansa ke kace mutane sallah ko shi da man rington ɗinsa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gama ta yana karshen ta ya kawai sai aka bugo mashi wa yana sauka kawai lasfikar liman sai ta dauka duk sai mutane suka sallama gaji shi wannan ta wani masallaci ma aka shi ta so da yace kaga shi na dauka ko kenan tun kamin dauka kowar liman kuma kamin in koma sai liman ne ya taso to yaya hukuncin sallah ta abin da ya waje ba gare ka shine ka koma ga ruku'i domin ka dago bayan ne saboda dagowar ka ta farko ka yi ta bisa ga kuskure wajibin ka ne ka koma ka bile in ya dago ka dago bayan sa za ka koda ya riga ya dago koma ga wannan sigar ta ka ruku'i ka sake dagowa sannan ka ci gaba da bin sa insha Allah sallar ka ba ta dago amma ka yi kokari ka kwantar da zuciyarka wuri guda idan kana sallah ita Allah gafarta mana azumin bara daren sallah na kwana da cewa gobe sallah sai aka waye gari ba a ga wata ba sai na tashi ban ɗauki azumi ba to ya matsayin azumi na yake wannan su tana da ma'ana kwarai da gaske amma ya yi shirme domin ranar 29 ga watan sha'aban ga watan ramadan kamata ya ka tantance an ga wata ko ba a gani amma shi sai ya ƙudurci ya gobe babu azumi sai ya kwancinsa da nufin da sassafe ya tashi ya ɗibi girki sannan ya je masallacin idi ko ba kai ke nufi ba ko da yawa ya gari sai ya ji gida tsit ya ji gari ba haya ba hayaniya ba hada-hada sai ka ce ya tashi da azumi mafi rinjayen zance a nan shine zancen wanda suka ce tun da bai kwanda niyyar azumi ba ba ya da azumin wannan rana amma ranko ya wata ba kansa idan ma bai ranka ba har zuwa bana to bayan azumi ne ana bin sa wannan bashi sai ya ranka الله كيمنا نأتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين